addini daurawa sakon shine kamar haka abubuwa da suke ja talauci share daki da sutura cin abinci akan tafin hannu fyace hanci a lokacin da ake ba haya cire farce da hakori susa da itace malam shi da gaske ne da gare ka idan mun ga irin waɗannan sakonni wannan sako ba irin nawa bane in ka ga sako an ce ka bi kitabu da sunna da dalilai da hujjoji to shine irin nawa shi malam liqadi ah, shari'a ta zo da shi saboda wani ya ce ba shari'a bane niqadi niƙabin shari'a ta zo da shi mana matan annabi suna sa niƙabi shine abin da yake rufe fuska kawai abinda aka yi saɓani shin wajibi ne niƙabi ko sunna ne ko ja'izi ne aka yi ƙauli uku wasu malamai suka ce sanya niƙabi wajibi ne fatoyi suna nan da yawa sun kawo hujjoji da dalili cewa aikin mace ma gaba ɗaya a fuska yake so in dai aka ce a bar fuska a buɗe to ita kanta fuska sai a kashe mata dubu ɗari mata sun san abubuwan da suke kashewa fuska so da haka da fuska kuma ake jan hankali da ita ake komai so da haka aka rufe ta duk fitina ta kau da haka suka ce a rufe fuska shi wajibi ne wasu ko malaman suka ce a'a rufe fuskan nan ba wajibi ba su wannan ra'ayin na zamani akwai su Sheikh Usaimin akwai shek Ibn Baz akwai sauran malamai da yawa suna nan sannan nabi suka ce a rufe fuska ba wajibi ba ne sunna ce mai karfi in an rufe za a samu lada amma idan mace ta buɗe fuskarta ta kuma goggoge abubuwan kwalliya daga fuskar babu laifi masu wannan ra'ayi su ne sheikh muhammad nasiru dinin albani da wasu malamai su kuma da yawa sannan wasu kuma suka ce shi kansa niƙabin ma al'ada ce kawai al'ada ce kawai ba ma shari'a ba ne al'ada ce kawai laraba ne a al'adar su suke rufe fuskar su da musulunci kuma yazo bai hana su ba to wannan shine mafi yawan misrawa suke faɗa wannan to amma dai wancan na farkon cewa idan annabi ya zo tara ana abu ya tabbatar da shi ai ya zama shari'a inda bai dace ba sai ya ce a rufe ko ya ce a kawar ko to shine wannan ce ya halatta a sanya wani a sa karfe a kan kabari ko wata bishiya idan alama za a yi babu komai in alama za a yi a kai to babu komai sannan ya ce shin ya halatta a yi tawassali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuwa shi tawassali addu'a ne in kuma za ka roƙi Allah addu'a sai dai ka roƙe shi da aikin da kai kai shi annabi ba aikin ka bane darajarsa ba taka bace kamata yi ka ce Allah dan biyayya da nake wa baba ta kai mun kaza in kana mata biyayya sai Allah ya maka in ba ka mata biyayya sai ka ji shiru sai ka je ka gyara so da haka kamar ci ma zaune ne shi yasa ai sahabbai sun san da annabi sun fi musan annabi sun fi sanin daraja annabi sallallahu alaihi wasallama amma lokacin da za su roƙon ruwa sai suka kira Abbas suka ce Abbas zo kai mana roƙon ruwa Abbas ya shige gaba a lokacin da shekara ta 18 an yi wata yunwa gari ya bushe in kai haka da ƙasa sai ka kamar gari umar ya ce ya daina cin nama ya daina shan mai ya daina shan zaki sai kowa ya samu za mu karanta shi ma a gaba saboda yanayin talauci da aka shiga da sai suka kira abbas za su yi roƙon ruwa sai abbas ya ɗaga hannu ce ya allah waɗannan sahabban annabinka ne ni kuma amminsa ne ni ɗan uwan mahaifin annabinka ne ga sahabbanka sun ce in gaya maka ka yaya musu halin da suke ciki so da haka abbas ya daga hannu ya addu'a sai ruwa yake ci so da haka yana na cin sahihul bukhari da haka sai aka kasa tawassali kashi biyar kashi uku malamai suka yi ittifaki a kai kashi ɗaya suka yi saɓani akai. kashi ɗaya kuma suka yi ittifaki a kan bai halatta ba wanda suka yi ittifaki guda uku shine na farko tawassali da kyawawan ayyukanka zuwa ga Allah na biyu tawassali zuwa ga Allah da sunayensa da siffofinsa na uku tawassali na ka nemi wani mutum ya maka addu'a kai kamun kafa da addu'arsa hujjan na farko suka ce hadisin mutane ukun nan da suka shiga cikin kogo ya rufe su kun ga ai kowa ta yi aikinsa sun san akwai annabi a zamaninsu amma ba su ce dan daraja annabi mu kai mana kaza ba so da yace Allah na bu babata da babana na fifita su akan 'ya'yana da kaza ka yaye mana aka karba wannan yace na zo zan yi zina da mace tsoron Allah ya sa na kyale ta na bata kudinta aka ce an karba aka nuna an karba na yi ɗauki ma'aikata suna min aiki suka bar ah, kudin su suka tafi da suka dawo kudin yayi yawa na ta juya kudin an samu kudi da yawa amma na hada da ribar da kudin da komai na basu Allah mun yi wannan don Allah ka bude mana ya bude musu suka fita mun ga nan sun kamun kafa da me da aikin su ko ka ce wallahi asmaul husna fad'uhu biha Allah kai mai rahama ne kai mun rahama Allah kai mai jin kai ne ka ji kaina Allah kai mai kyauta ne kai min kyauta Allah kai mai kirki ne albarru huwa albarru albarru mai kirki ya zo wannan suna alqur'ani huwa albarru rahim to Allah kai min kai min alheri Allah mai afwa ne kai wahabu ne kai ka bani Allah ka ji ni ka ganni ka san ni ka da ruwa kana bayarwa na ka ba wasu ma Allah ni ma ina sare ka bani duk wannan kamun kafa ne da sunaye da sufofi da take da kirari kana wa Allah don ya maka kaza rabbana innana amanna faghfir lana Allah don imanin da muka kai mana gafara innaka antal wahhab duk kamun kafa ne ko kuma ka ce da Allah za a tashi karatun nan a mun addu'a a nan gurin ba mu san kowa matsayin da yake da shi a wajen Allah ba akwai wani watakila ma bai samu guri ba yana can waje duk ya fi mu duk an tattara mu an sa a sikeli shi kada ya fi mu a wajen Allah to amma ba wanda ya sani yana can gefe a wajen watakila wani ya ce da Allah tashi kai koma can nan gurin wane ne ya zauna ya ce to ya koma din ya zauna amma ba san matsayin sa a wajen Allah ba to a wajen taro aka ce a addu'a kowa ya ce amin saboda amin ɗinsa duk sai aka karbi namu to wannan shi yasa ake addu'a a cikin taro a jama'a su ce amin saboda ba san kowa matsayin da yake da shi a wajen Allah ba wannan shine ka nemi mutane su yi maka addu'a ka roki Allah da bakin wani baka san bakinsa ba to wannan shine ukun da aka yi ittifaki sannan wanda aka yi saɓani mutum ya ce Allah kai mun kaza dan manzan Allah wasu ka ce ya halatta wasu ka ce bai halatta ba akwai hadisin makaho a cikin sunan ibn maja wanda makaho ya zo ya ce ya rasulallah roƙa min Allah ya buɗe min idona sai ce ko kuma roƙa maka ya baka aljanna ya ce to ina da ya son duka biyu Eh, ya bani aljanna kuma ya bude min idan sa annabi ce to je ka kai kai addu'a tana na cikin sunan ibnu Maja. shek albani a cikin littafin sana'a a kamun tawassul ya kawo wannan kissa yace to wannan kissa wannan asalin sa halal ne amma malamai sun toshe su saboda saddu zari'a me ake kira saddu zari'a kofar da zai iya bayuwa zuwa ga tun kana cewa amma ka danshi wata ran sai ka zo kana cewa shi din yayi maka wanda ko mun ji da yawa wasu suna cewa shi din yayi musu wasu ma suna cewa ai ai taskan ma tasa ce kai ko ba je wajen Allah ba ka fita gurin sa za a yi zai kai shi zai yi ma shiga taska ka debo mana mun ji waɗanda suke irin wannan rashin ladabin kuma abin da ya bude musu kofa waccan kofar da ta bude da haka sai malamai suka ce a toshe wannan amma aikin da kake yi tsakaninka da annabi mai biyayya da soyayya to kai kamun kafa da su Allah don san da nake wa manzon Allah don biyayyar da nake wa manzon Allah ka yi min kaza to in biyayyar ka ta gaskiya ce san ka na gaskiya ne waɗannan guda biyun ai ka ne da kai tijani manzon Allah wanda Allah ya sa ka amma shi manzon Allah ai ba aikinka ba ne hmm? me aka ce ka yi ka imani da shi ka so shi ka kuma bi shi to kai kamun kafa da ukun nan Allah dan imanin da nai da manzon Allah Allah dan kaunar da nake wa manzon Allah Allah dan biyayyar da nake wa manzon Allah ka yaye min damuwa ta baki daya to idan kaunarka ta gaskiya ce imaninka na gaskiya ne san ka na gaskiya ne to waɗannan sun isa Allah ya maka abin saboda kai abin da ya saka kuma wannan aikinka ne kai kamun kafa da shi Su da wanda suka ce wanda suka yi tufaki kan haramun ne shine wanda ake yi da gunkina da matattu da kaburbura da wasu abubuwa mutum ya ce dan bishiyar nan ko don lata wanda suka ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna na ilallah ai su din wasila ne muke amfani da su su kai mu ga Allah to wannan shine wato magana akan wannan wanda ce mala akwai wani yanayi da zai ba da damar zubar da ciki don gudun cutuwar mahaifiyar wannan ciki to ya dangana shi ciki iri-iri ne akwai cikin da ake cutuwar shi sa an bai nisa malamai suke cewa a cire shi yan fashi da makami ne suka haura gida suka yi sata kuma suka sadu da mata kuma ta samu ciki sake ga wannan cikin ko an haife shi ba zai daraja ba ko kuwa don za a yi ta cewa ai dan dan fashi da makami ne zaka uwar ba za ta darasta shi ba jama'a ba za su darasta shi ba shi ma ba zai daraja ba kuma ba za a iya shayar da shi ba ma saboda baƙin cikin an kalli fuskarsa Za ka malamai suka ce idan bai kai an busa masa rai ba wannan kawai a zubar da shi sannan akwai mushawwash yaron da gaba ɗaya a rugurguje yake a kakkarye yake wata halittarsa ta mokaɗe ta canza ta yadda in ya fito da rai ma har ƙarshen rayuwarsa a cikin jinya ake suka ce wannan shi ma in bai kai an busa masa rai ba shi ma na iya cire shi haka wanda ake ganin cewa irin masu sikila ɗin nan tun yana jini aka je aka auna jinin aka ga cewa wato jinin cikin tun bai zama halitta ba yana jini aka ga sikila ne suka ce shi ma na iya cire shi in ku ya riga saboda sikila ba a warkewa to kuma har tun daga jariranta har mutuwa a cikin jinya ake da zuwa asibiti saboda haka suka ce za a cire amma in ya riga ya haura duka waɗannan sun zama halitta to sai ya haƙuri kuma a karɓi ƙaddara Allah a ci gaba da hakuri, watakila shi ne ma dalilin shiga iyayensa aljanna in sun masa hidima to da wasu dalilai na rashin lafiya da malamai suka kawo amma ka kawai a ce dan an yi zina a je a zuba ko kuma dan ba a so ko ba a san a tara yara ko ana tsoron talauci duk wannan ba dalili ne da shari'a ta karba ba ko dan aiki ko dan kaza akwai dalilan na rubuta su guda tara da ake amfani da su wajen zubar da ciki wanda shari'a ba ta amince ba akwai gudun abin kunya irin su aiki a ce saboda tana aiki ko tana karatu to ka ai cikin kawai shine amma in ya shiga ciki kuma ba a da dama a ce za a zubar da shi malam tambaya na game da saki ne ina shara a ɗakin mai gidana sai na ɗauki wani littafi na rubutu sai na buɗe ina duba sai na ga ya rubuta saki ne a kaina sai na tambayi sai ce yi niyyar ya bani amma sai ya fasa don Allah mala ya hukuncin hakan da na yi to wannan malamai sun yi maganganu har guda biyar <clears throat> kan mutumin da ya rubuta takarda da niyyar saki ya aje matarsa ta gani ko ya bayar a kai an kusa zuwa sai ya waya ice kai ka kai gidan ice ga a soro ce to yi mazan maza kan yi kwana kakka bata to tun da bai je hannunta ba bai je hannun waliyinta ba za a zartar da wannan sakin ko ba za a zartar ba akwai maganganu har guda biyar na malamai akan wannan mun samu lokaci fa faɗa za mu bayanin su so da ana samun matsala akan maganan wannan rubuta takardar saki ba a bayar ba ko a fasa ko test ko pass ko ta whatsapp mutum ya tura matarsa saki akwai rigingimu saboda ita asalin takarda ba ita ce saki ba shaida ce ta saki kuma takarda akwai ihtimali wajen guda bakwai a kanta wani zai iya rutsa kai ce sai ka rubuta wani zai iya rubuta maka ya tura wani zai iya daukan wayan ka ya tura test din za a iya samun ero na wani ma ya shiga naka ba kai ka saki matan ba zai iya kayi kafin ka zarta kawai shikenan virus shiga sai ya tura akwai barat zai shiga kai ta kiran mutane kawai sai ka ga ka tana ta kiran mutane tana ta yin test kawai ko ga kowa <laughs> to saboda haka tunda akwai ihtimali da yawa in takaddan ma ta isa sai an buga wa mutum kai ka rubuta takaddan nan da ba kun zai same ni ya ce ya ba wani dama ya rubuta takadda ya saki matarsa saki ɗaya shi kuma sai ya sa uku takadda ta kai iyayenta shi ya ce ɗaya ya ce shi kuma wancan ya ce uku ya ce masa to an samu saɓani tsakanin mai rubuta takarda da kuma wanda ya sa a rubuta to duk irin waɗannan malamai sun tattauna shi sun faɗi mafita a kai amma a nan dai a nan saki bai zartu ba domin bai baki ba bai zartar ba na farko ya fasa na biyu bai baki ba bai aika miki ba ajiye waye ke ce garin buɗe ki kika je kika buɗe tambaya ta shin idan mutum yana sallah ya zo kan ayar da aka aka ake masujjada kuma ayar ita ce ta ƙarshen sura zai yi sujjada sannan ya dago ya tafi ruku'u eh zai yi sujjada amma in ya dago ba zai tafi ruku'u ba sai ya sake karanta wata aya din ta alqur'ani ba zai kawai dago daga sujjada kuma kawai sai ya sake tsayawa kuma ya tafi ruku'u ba in kamar judu wa qatarib kamar fasjudu lillahi wa abudu ina jin su ne a ƙarshen suratul suratul najami da ƙarshen suratul a'ala ko ikira suratul ikra waɗannan su ne sai wace suratul araf ko ita ma ƙarshe ne anfal ce ko araf araf ko ƙarshen araf to waɗannan duk suna da sujjada a kusa da ƙarshe, to malamai suka ce in za ka yi sujjadar sai ka ɗago tukunna ka sake karanta wasu ayon ƙur'ani sai kuma ka tafi sujjadar ina neman shawara mijina mijina ne mu biyu ne a wajen shi idan yana wajena wato kwana na ne kawai yake shigo da ni ɗaki na amma in yana wajen abokiyar zama ba zai zo inda nake ba sai dai mu haɗu a tsakar gida na mushi magana har na gaji sai ce yana zuwa falonta ne yana zama saboda tana da yara ni kuma ban da su akwai dai wani abu ne yayiwa ɗakin ki ba tsafta don tsami da wari da rashin kula gaskiya yana koran mutum daga ɗaki amma ɗaki akwai yanayi mai kyau kuma kafin ka miƙe an turo ɗan kwano nan gefe ban ba ku na aisha abin nan hafsa hafsa i eh, hafsa sai take so in manzan Allah ka'idarsa sai ya bi mata duk ya zagaya su ya gaishe su sannan ya zo ɗakin mai kwana ya zauna sai kawai ta samu tandun zuma sai ta aji da annabi ya shigo suka gaisa ta ce bismillah sai na biya haka sai aka zauna ana hira gashi ba agogo amma sun auna sun ga ya fi daɗewa a can sai na aisha ta ce mu yi ƙoƙari mu gano dalilin da yasa ya fi daɗewa a ɗakin can aka zagaya aka zagayo aka ce zuma ce take da ita tandu guda shi na ke tsoma hannu kin ga kwadola dan tsaya ta ce to mun sa abin da za mu yi ta ce idan ya shigo ɗakinki ki ce kina jin warin magafir in ya ce bai sha magafir ba ki ce me ya sha to in ya ce zuma ki ce to a cikin zuma ne akwai magafir ba zai ƙara sha ba sai ta gaya wa sauda haka to da nes ɗakin sauda za da shigo ɗakin sauda ta ce ni ko kamar ƙanshin magafir nake je ce magafir ai ba magafir anan ta ce to me ka sha ice zuma ita ce to ina jin a ciki magafir ɗin ya ɗan zuba da ya zagayo ta ce masa ga zuma sai ce a'a <laughs> aka ke shi wannan zama auren wani ne wani littafi haka mujalladi tun daga ƙasa sai da ya zo kusan rabin mutum sai aka ce yadda za a fahimci mata part 1 sai kuma aka wani littafi mai shafi 20 sai aka ce bayani akan maza full full full mashin wato duk girman littafin nan gaba ɗaya part 1 ne ba zo part 1 2 3 4 5 6 a kan mace ita kanta karatu ne kana ganin ta ɗin nan wadda aka ki yi kokari ki gano wace wayo ta fiki ba wani magana yaya bane ko wani abu da ta kware a kansa wanda baki kware ba kuma dole ya ja shi tambaya ta ni ce ke fama da wasu wasi ko alwala na yi sai in kama jin kamar ban yi wani abu daga ciki ba kuma in je sallah misali zan yi azahar raka hudu to zan ji kamar bata cika ba sai nayi biyar malam za abin ya kai kowane sallah in nayi yi sai nayi kari menene warakar hakan warakar hakan abu ɗaya ne ki nemi wani ya kalle miki alwalar ki ce wani da Allah tsaya zan yi alwala ka dinga gani idan kin gama sai ki ce na yi alwala daidai ko kuma in waya ta yi min rikodin kina alwala sai a yi miki rikodin in kika gama tsaf kin ga zuciyarki ta ce bata cika ba to sai a danna miki rikodin ki ga yadda kika yi ta ga shi yi ta daidai kin ga ashe dan ne yake ƙara waccan ɗaya haka nan kin tada sallah ko mutum biyu su gane miki ko kuma wani ya danna waya ke miki rikodin kina gama sallah kafin ki ƙara ɗayar sai a danna miki ki kalla ki ga kin yi daidai to shedan ne yake miki wannan ƙarin domin ibn qayyim yace shedan in ya shiga zuciyarka wannan zaka iya yin nutsu a cikin ruwa fa ka dago kana duba inda ruwa bai taba ba kaga da wanda ya nutsu ina ga ya kamata ya hakura cewa ruwa ya taba ko ina yace amma kana da waswasi yace wallahi za ka yi nutso a cikin ruwa ka nutse gaba ɗaya ƙasa ka daɗe a ƙasa ka ɗago kuma kana duba inda ruwa bai taɓa ba saboda waswasi ciwo ne mai ban girma amma wannan ita ce hanya ta zamani ta sauri da za ta kawo maka da wannan bayan addu'a da za ki dinga yi kasuwanci muka haɗu da kamfani yace ce mu yi rijista da shi akan dubu sha biyar mun haɗa hannu da kamfanin sai ya ce a dinga sayan kayan hannun kamfanin in mun sayi kayan kamfanin zai ba mu kan farashi kaɗan za mu sayar mu samu riba to amma sai kamfanin ya ce mu dinga kawo mutane idan mutum ya kawo mutum hudu da suka yi rijista da kamfanin to kai da ka kawo mutanen kamfanin zai dinga baka wani kaso a ciki kamar albashi inda su ma suna odar kayan kamfanin suna sayarwa kayan kamfanin magunguna ne da sauran kayan lafiyar iyali sunan kamfanin new life international daga america ya zo wannan kamfanin ya jima a najeriya tun 2001 yake amma 'yan gudu ne suke 'yan kudu ne suke amfanarsa 'yan shekarun nan ne ya zo arewacin najeriya shi ne muke so mara ya ba fatawa shin hakan ya halatta ko bai halatta ba tauba uku ne zai tabbatar na farko su kawo rijistar su ta chamber of commerce cewa an yadda da su su mu'amala na bi su kawo garanto ɗinsu a najeriya waɗanda suke an tabbatar da cewa su zaunannin najeriya ne suna da jari a cikin kamfanin yadda ba za a samu wata matsala ba sannan na uku su kawo rijista na nafdak da ta nuna ingancin maganin cewa ba a saka wani abu da zai cutar da mutane ba in ka samu waɗannan ban guda uku kaga ai kasuwanci ba matsala ba ne amma abin da ake gudu ka je ka tattaro mutane kai sun san ka ka hada su da wasu a fara business in suka gudu kowa kai zai zo ya walayi ko ba za a nemi wani da ko ina yake ko zai iya guduwa ya bakka a cikin ruwata Wannan wannan shine abin gudu subhanakallah ai babu ba inda mutum yake rayuwa shi kadai sosai ga in mace ce ga mijinta ga 'yan uwanta ga kawayenta ga waye duk za su kalle mata kallewa don ta samu shaida ne cewa wani daga waje ya nuna mata daidai take da aka zuciyarta ce take ba ta wrong information ba a zo nan ba tukunna wanda shakka ya aure shi shi ba ruwansa da yaƙi ne ko kokon yawa shi asalin zama na miƙe a yan uwana shi sa kullum a wannan majalisin namu kai ƙoƙarin kokarin a tarbiyyantar da mutane su kula da shi shi zaman karatu fa daban yake zaman karatu zaman neman karatu ba zaman shakatawa ne bane da da mutum ya miƙe yanda ya ga dama malamai sun yi bayani yaya ake zama a wajen karatu albarkacin abin da ake karantawa din shi sa ake zama na ladabi ku lura mana ko fada mutum ya je ai ba kowane zama yake ba ko zama kai na banza sai da fadawa su ce gyara gyara saboda wai kana gaban babba to nan ku masallaci fa a gaban Allah kake zancen Allah ake karanta yanzu wani sarki sarki ne fa baka isa kai zaman da ka ga dama a wajensa ba to yaya mutum zai zo karatu ya ta miƙe kafa yanda ya ga dama miƙe kafa a wajen malamai na addini a wajen karatu rashin ladabi ne to shi sa kamata ahlus sunna su ladabtu da wannan sai dai mai larura akwai wanda ya miƙe ya ajiye kafar ya nade ta ta fara dayi ta yi masa tsami to wannan ba laifi dan ya miƙe guda ɗaya ya nade guda ɗaya in larura ce zaka iya caccanje zaman amma dai ba a miƙe kafa a wajen karatu sai dai mai larura wasu fa malaman ma don girmama alƙibla fa duk da ba wani lassi ne da su ƙarara ba ba sa bari ma a miƙe ƙafa a alƙibla akwai wani dattijo a madina kwanaki can na ake ban labari ko yara su mu ɗalibai yawanci mun san shi tsoho ne wani dogo balarabe ne mai fada haka yake da gashi nan to mu ɗalibai muna zuwa karatu haka bayan la'asar a haramin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka yi karatu sai mu samu irin fila ɗin nan sai ka zauna sai ka dan miƙe kafarka da dan littafanka dai kana dan karanta kafin a tada sallah haka bayan magariba ma kai ta karatu to shi kuma zuwa yake zagaya duk inda ya je ya ga ɗaliban duk inda ya je ya ga ɗalibai da sandarsa yake yawo ni kai na sha kamun farmaki <laughs> na sha'afa wata rana na miƙe gabata na kishin gida haka ya zo da sanda kawai tsoho ne haka kamar ko a taɓa taɓe yake ba da za ka yi da shi to da an gan shi daman naɗe kafa ake shi baya bari a miƙe ce annabi yana kwanci a kabarin a nan masallacin kana miƙe mai kafa in ma za ka miƙe kafa dai ka juya yamma ko ka juya kudu kaga shi ba wannan si ne da shi karar ba amma baya bari ko yanzu masallacin annabi idan ka je alaihi salatu wassalam haramun makka haramun madina idan ka je ka zauna kana jiran sallah in dai a wajen sahun gaba gaba din nan ne ka miƙe gaba bara masu barka ba kana yi wani zai ce ya ya la la la la la na ɗaya kafa kawai saboda ladabi ko da bai baka hadisi ko aya ba ana ce ma ladabi so zaman miƙe kafa zama ne kewa sai ka bari in kana gida da kai da iyalin ka ka miƙe to wannan ba laifi can tsakanin an fahimci wannan to a girmama ƙur'ani wannan ce ya shek Allah kai ka gida lafiya wai mutum yana da shago sai aka zo neman canji kuma idan ya bayar shi ma kuma daga baya zai nemi canjin ya yi amfani da shi to da aka zo nema da allah akwai canji sai ya ce da sauƙi